Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kilohas 1530 a matsakaicin zango. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niyya da kuma murya arewa kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 24 ga watan Agusta na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rige-rige Grace a ba kanun labarai. To ladan sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce za a iya shawo kan kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi ne kawai idan gwamnatoci suka magance cin hanci da rashawa suka kuma samar da dama ga matasa a Najeriya. Shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyararsa ta farko jiya talata a jihar Louisiana inda aka yi mummunan ambaliyar ruwa. Kana shugaban hamayyar Sudan ta kudu Rick Mata yana jinya a Khartoum. Madalla an gaishe ki kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji abin da mutane ke cewa game da ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka ya kai a najeriya yanzu haka dole ai kasa kamar najeriya dole ne ka nemi zaman lafiya da kuma yarda kamar da kasashe kamar su amerika wanda suka sai a jamhuriyar nijar tawagar kasashen renon faransa ne suka ziyarci nijar din ko domin me su mutanen sun zo su tambayi ra'ayinmu ma'auna zaben da aka yi wancan kuskuren da aka yi ya za ta yi wa a gyara shi kana sabu imam aliyu zai shigo da shirin sanar demokradiyya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa yayin ziyarar da ya kai wa mai martaba sarki musulmi a najeriya cewa za a iya shawo kan ƙungiyar boko haram mai tsatsauran ra'ayi ne kawai idan gwamnatoci suka magance cin hanci da rashawa suka kuma samar da dama ga matasa ziyarar ta uku wadda kuma mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da kerry zai kai a najeriya a matsayinsa na sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ke fama da barazanar komaɗar tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro daban-daban. Da yake jawabi a fadar mai martaba sarkin musulmi Sa'adu Abubakar, ker ya ce hakkin gwamnati ne ba al'umma damar da za ta hana su shiga ƙungiyoyin ta'addanci. Ya ce idan ana so a cimma maslaha da kyakkyawar makoma, tilas ne a ƙasashe ba kawai za su yi ƙoƙarin kawo ƙarshen tsaurin ra'ayi da ke goyon bayan 'yan ta'adda kaɗai ba. amma tilas su samar wa al'ummarsu wata damar da tafi waccan. keri ya ce babu wani abin ban haushi da takaici da kare gwiwa da ya shige al'ummar ƙasa ta tunanin gwamnati ta cuce su. Ya kushe wa ƙungiyar Boko Haram da ta kashe sama da mutane dubu ishirin tare da kuma sanadin rasa matsugunan sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar cikin sama da shekaru bakwai da ƙungiyar ke ƙoƙarin kafa shari'ar Islama. Kerry ya alakanta yaƙi da ƙungiyar kamar Boko Haram da yunkurin shekara da shekaru na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da masu kula da lamura suka ce ya yi sanadin talauta galibin al'ummar ƙasar miliyan 170. Shugaba Muhammadu Buhari ya lashe wato ya lashe zaɓe bara ne bisa alƙawalin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma sauya yadda ake gudanar da ayyukan gwamnati a ƙasa da ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. shugaba muhammadu buhari ya jaddada matsayinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a ganawarsa da keri a babban birnin tarayya abuja ya ce za mu sake horar da ma'aikatanmu yadda za su fahimci inda muka sa gaba waɗanda kuma suka saba doka za a tuhume su komi matsayinsu yayin da waɗansu masu kula da lamura suke korafin cewa gwamnati ta saba alkawuran da yaƙin neman zaɓe da ta yi keri ya ce amurka tana goyon bayan yunkurin yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi a najeriya shugaban amurka barack obama ya kai ziyararsa ta farko jiya talata a jihar louisiana inda wata mummunan ambaliyar ruwa ta lalata galibin yankin kudancin jihar shugaban kasar ya jaddada waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa tabbacin gwamnatinsa na ba da ƙarfi wajen sake tsugunar da su ya ce ba a kyale ku ba ku kaɗai ba ko masu ɗaukar hotuna sun tafi za a ci gaba da tallafa muku shugaba obama ya ayyana majami'u 20 daga cikin 64 da ke yankin a matsayin waɗanda suka fuskanci bala'i wanda ya ba da damar tura tallafin gwamnatin tarayya hukumar agajin gaggawa ta amurka fema ta ce sama da mutane 115 suka nemi tallafin gwamnatin tarayya kawo yanzu kuma akwai dala miliyan 127 da aka ajiye za a iya ba da tattalin gaggawa an samar wa iyalai 700 matsugunnin wucin gadi kamar hotel da kuma gidajen masaukin baki shugaban kasar ya kai ziyarar louisiana ne bayan hutun makonni biyu da suka je da iyalansa a wani wurin hutawan shugaban kasa da ake kira martha vine da ke jihar massachusetts abin da ya haifar da korafi daga waɗanda ke gani ya kamata ya katsa hutun nasa sai dai fadar white house ta yi bayani da cewa ya so ganin barnar ambaliyar ruwan ta tafi nan da nan sai dai bai so ziyarar tasa ta gurguntar da yunkurin aikin ceto na gaggawa da ake yi ba To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya talata aka ga wani da ake zargin shugaban kungiyar alkaida ne da aka tsare da wato ake tsare da shi a guantanamo bai karan farko a bainin jama'a tun shekara ta 2002 abu zubaya da aka kama ba da daɗewa ba bayan harin sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta dubu biyu biyu da da goma wato ɗaya, yana neman a sake shi. Zubaya ɗan shekaru 45 yanzu da lauyoyinsa suna cewa ba shi da hatsari ga Amurka. An ba da labari cewa ya ce yana so ya koma wurin danginsa ya fara sana'a bayan ya samu damar shiga al'umma. amurka tana zargin zubaya ba ne da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙungiyar alkaida lokacin da aka kama shi a pakistan a shekara ta 2002 sai dai tun lokacin ta janye wannan zargi zubayar ya ɓace a cikin rububi a jerin waɗanda ma'aikatar leƙen asirin amurka take tsare da su kafin a tsare shi a hukumance a guantanamo bay cikin watan satumba shekara ta 2006 kuma ya shafe sama da shekaru goma ba tare da an tuhume shi da aikata wani laifi ba. rahotannin ma'aikatar leken asiri da aka fitar a watan yuni sun nuna zubayat ya fuskanci tsatsauran matakan bincike da suka hada da nutsar da shi a ruwa sau 83 ko da yake masu bincike sun bayyana cewa sun hakikanta ba shi da wani sauran bayanin da zai yi musu wani bayani a rahoto na baya-bayan nan ya, nuna cewa idan ya mutu a ƙona gawarsa kuma sabili da irin hanyar tatsar bayanan da za a yi amfani da ita ya kamata a killace shi ya zauna shi kaɗai iya rayuwarsa ɗaya daga cikin bayanan da aka ƙara a rahoton a baya-bayan nan na cewa haɗin kan da zubayar ya baya ba shi da wata alaƙa sosai da hanyoyin tatsar bayanan da aka yi amfani da su bisa ga wato bisa ga yanayin da aka bayanin da aka karanta a wajen sauraron bahasin jiya talata da wani jami'in sojan amurka wanda ke wakiltarsa ya karanta zubayar ya ce ba shi da niyyar cuta amurka ko kuma wata ƙasa ya kuma sha bayyana cewa ƙungiyar is ta wuce gona da iri labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da abinda jama'a ke cewa game da ziyarar John Kerry, sakataren harkokin wajen Amurka. Ga Hassan Maina Kaina da karin bayani a cikin wannan rahoton. Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, ambasada Suleiman Dahiru, ƙwararre ne a fuskar diflomasiyya. yadda ake abubuwa Amerika ba kamar yadda ake a wasu wurare ba. Amerika foreign policy nasu ko Republican ne ko Democrat ne baya canjawa. Don haka in ma Obama ya kusa sauka daga mulki sannan John Kerry ya zo wannan ba zai sa abubuwan da aka tattauna aka yadda a kai ba za a watar ba. Tunda Najeriya ne take bukatan taimako daga Amerika sai kawai ministry na harkokin waje na Najeriya ta tsaya kai da fata cewa abubuwan da aka yadda aka yi awwata su ba. Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya, Dr. Aliyu Idi Hong, na kallon ziyarar ta Mr. Jankeri ta wannan fuska. Dole ai kasa kamar Najeriya dole ne ka nemi zaman lafiya da kuma yarda kamar da kasashe kamar su Amerika wanda suka ci gaba sabida a duniya yanzu Amerika da ita ce take kan gaba kuma na biyu wannan bukatunmu na neman ci gaba na zaman lafiya na neman kawo kuɗi da mana zamba inan shine abu babba wanda gwamnati za ta sa sabida in Amerika ta yarda ta bamu goyon mafi yawan kuɗaɗen nan da aka yi fasakori da su za a iya dawowa da su haka kuma za su iya taimako mu da kayan yaki da shawara da waye a samu a galaba akan kan wannan tashin hankalin da muke fama da shi a Najeriya. Shi kuwa tsohon babban sakataren hukumar raya tafkin Chadi Alhaji Baba Ba'aba na duba ziyarar ne ta fuskar alaka tsakanin Najeriya da Amurka. Wannan yana jaddada yadda da gwamnatin Amerika da mutanen Amerika suke da shi da wannan gwamnatin da Muhammadu Buhari. Alhamdulillah wato abu ne wanda za mu yi alfahari da shi kuma ba zai zo haka kawai ba. Zuwan sa dole zai zama zai tasiri a wajen sha'anin eh, tsaro, a wajen sha'anin tattalin arziki da kuma ƙara dangon zumunci tsakanin eh, Najeriya da Amerika. To shi ma Nasiru Adamu Elka ya tattaro mana irin waɗannan ra'ayoyin. Shi ma ɗaya daga tsaffin 'yan majalisar wakilai kuma kwamishinan labaru a yankin Arewa maso gabashin Najeriya Umar Ahmed Suleiman ya ce ziyarar tamkar sara ne kan gaba. Wannan ziyara tana da kyau domin kasancewa cewa mu Najeriya muna da mutane kabilu daban-daban al'adu daban-daban addinai daban-daban fito wannan wannan yana da kyau ya fita ya zaga ya ga yadda abubuwa suke tafiya kuma alhamdulillah da ya faro daga Sokoto daular Usmaniya wanda duka tushen mu ne ya yi daidai haɗin kan turai da Amurka ga dawo da martabar Najeriya in ji hakimin Liji Abdulhamid Abubakar Aliyu zai tallafa wa gwamnatin Buhari don kawo canjin da ake fatar samu manufofin yammacin duniya turawan nan manufofin su duka ɗaya ne da Birtaniya din da Amerika duka minista ministan harkokin kasashen waje na america john kerry muna kira a gare su su wayannan manya-manyan jagorori na duniya ga halin da dai kasashen bagagen fata da dukkan kasashe da suke koma baya wajen tattalin arziki da zaman lafiya muna kira a gare su su tallafa wa wayannan kasashe din a samu a taso saboda a cimma buri na zaman lafiya su kasashen duniya musamman jinkir su kara tallafa mana wajen neman cimma wannan kuduri din ministan jirage hadi Afirka ya ce zuwan gwamnatin Buhari ya dawo da martabar Najeriya a idon duniya. Shi ya sanya a sanya ya sanya yake ya miƙe tsaye ba dare ba rana yake yake aiki. Bai da sati bai da Lahadi. Ka dubi irin tafiyar kai kasashen waje kuma kashe 90 daga cikin 100 ko 90 ma da biyar daga cikin 100 su kasashen waje ne suke roƙon shi Allah annabi ya zo da Allah ta tura a ga yadda za a taimaka saboda sun amince da cewa shi da gaske ke. Shin shugaba Obama zai samu zuwa Najeriya kafin sauka daga mulki kamar yadda ya zarci Ghana? Mu biya ta Kano mu shige Niger sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muzi yarci a fabolta su ma can sun yanzu bari mu tafi makwabcin najeriya wato jamhuriyar nijar inda tawarga wasu kasashe renon faransa suka kai ziyara nijar domin dubawa tare da samun yadda za a gyara kurakuran zaben da aka tafka a zaben da ya kawo sabon gwamnatin kasar kan karagar mulki ga su bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Manufar wannan yunkuri na kungiyar ƙasashe renon Faransa OEF shine har hada bayanai daga dukkan masu hannu a sha'anin zaɓe musamman 'yan siyasa da 'yan rajin kare demokradiyya domin tantance zahirin kurakuran da suka dabaibaye zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa da aka gudanar a nan Nijar a watannin Fabrairu da Maris ɗin da suka shige. A nan kungiyar na son tantance irin gudunmuwar da za ta bayar don ganin zaɓuɓɓukan kansiloli da na majalisun karkara da za a yi a farkon shekarar 2017 sun gudana a cikin kyaukyawan yanayi in ji wakilai daga jam'iyyu na 'yan baruwanmu su wannan mutane sun zo su tambayi ra'ayinmu ma'auna zaben da aka yi wancan kuskuren da aka yi ya za ta yi wa a gyara shi don saboda zaben da za a yi gobe na niger ya zamanto ya yi wanda aka yi kyawo koko ya yi zamanto an yi cika adalci To shin ko me mahalartan wannan taro suka ce da tawagar ta dangane da zaɓuɓɓukan da suka gabata? Shi zaɓe irin wancan wanda aka yi na hwara a Nijar eh, zancen a tado kurakuran da aka yi kan shi eh, ba karamin abu ba ne saboda zaben suna ya tara wancan na hwara yanzu dai kawai a bar kaza cikin gashinta a yi kokari a gyara saboda gobe da Nijar nan ta lalace ta mu duka ce. A yayin wannan ganawa kungiyar ta kasashe renon Faransa ta sanar cewa za ta shirya wani taron karawa juna sani da zai hada dukkan bangarorin siyasa da na kungiyoyin fararen hular Nijar a nan gaba kaɗan don faɗakar da su wasu muhimman dabaru da za su da damar kauce fuskantar kurakuran da ke lalata zaɓe in ji Hambali Dodo. Eh, L'OIF en collaboration avec l'État du Niger entend dans les prochains jours organiser un atelier. Kungiyar kasashe renon Faransa OIF e na daga daga cikin kungiyoyin ƙasa da kasa da suka yi wa ƙasar Nijar rakiya a yayin zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa, musamman lokacin da ƙwararrunta suka gudanar da ayyukan tace kundin rajistar zaɓe wanda ya taimaka aka gano wasu ɗaruruwan runhunan zaɓe na bogi, abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin 'yan adawa da masu linjaye a wancan lokaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar. ma da lasula murmun barma har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc muna yanzu agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin ko ma'abota kafofin sada zumunta suna sane da dokar da gwamnatin Najeriya ta kafa kan wasu hane-hane a intanet abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil kafofin yada labarai a Najeriya sun yi bibiya kan dokar da aka kafa a wajajen ƙarshen mulkin shugaba Goodluck Jonathan wacce a turanci ake kira Cyber Crime Prohibition Act. Ma'ana, dokar da ta hana aikata laifi a shafukan intanet ko kafofin sada zumunta. Ƙarƙashin wannan dokar ce a baya-bayan nan 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bauchi suka kama Musa Azare, ɗaya daga cikin masu lamirin gwamnatin jihar a Facebook. Kamin shi hukumar EFCC ta kama wani da ake kira Abu Sadiq, dukkansu sanannun marubuta ne a intanet waɗanda wasu masu iya kallon su a zaman 'yan gwagwarmaya. Dukkansu biyu an sake su. Abdulwahab Muhammad ya samu zantawa da Musa Azare, ga kuma kaɗan daga cikin abin da ya gaya masa. Kwana biyu kafin ranar da za a zo a kama ni, chief of staff ɗin gwamna ya turo kanin Alhaji Wada Inuwa sa har ofis ɗin a nan Abuja. Ce wando Allah do annabi yana so na zo ne gidan gwamna a nan Abuja yana son gani na. Na ce masa ya koma ya gaya masa ni ba zan gan shi ba kafin kai ma ya turo mun waɗansu da yawa mun yi waya har mun yi magana da shi a waya amma ni ba zan zauna na gan shi ba. kwana biyu bayan haka sai kawai aka zo aka ce an zo kama ni daga bauchi to kaga in kai haɗa waɗannan abubuwa guda biyu dole za ka ga gwamnatin jihar bauchi ko kuma shi gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar ba zai fita a zargi ba a zargin hannu a cikin wannan abun an kawo ka nan bauchi ne ko kuma dai ba a kawo ka bauchi ba to mun taho a nan kefi a jihar nasarawa suka ba da ni a nan a hannun dpo na kefi na kwana a nan a cikin sel washe gari suka ɗauke ni muka kama hanya zuwa bauchi amma muna kan hanya sai suka ce mun an ba su oda su sake ni saboda haka za su sake ni zan koma abuja za su saka na mota na koma abuja suka hada da wani mutum ya waya muka magana da shi ya ce za su sana mota na koma abuja na ce to na gode daga nan baya mun gama waya da shi na ce musu ba za ku dauko ni daga gida sauke ni a tsakiyar daji in koma Abuja ba ko dai kuma da ni Abuja ko kuma mu wuce Bauchi. Sai dai a mai da martani gwamnatin jihar bauchi ta bakin babban mai bada shawara a fannin labaru da hulɗa da jama'a Comrade Sabo Muhammad ya ce abin da ake zargin Musa Azarin da aikatawa laifi ne wa gwamnatin ƙasa. To na farko dai kaga shi zargin da ake yi zargi ne wanda ya saba wa doka ne na ƙasa akan harkan yanan gizo. Illa dai kawai hukumomin tsaro suna bibiyan irin abubuwan da suke yi na bacen kuma ana amfani da su kamar da kowa ya sani na bata mutane masu mutunci kuma gwamnati to sai dai kuma da na tuntubi hukumar 'yan sandan jihar Bauchin kan wannan batu sun yi gum da bakin su Mun tuntubi barista Huwaila Ibrahim domin sanin wace doka ce jami'an tsaro suka yi amfani da ita wajen tsare waɗannan 'yan gwagwarmaya? Dokar da suke dogaro da karo da ita mm. shine wannan Cyber Crime Prohibition Act daga cikin wa'annan bills ɗin da ah, mai girma jonathan president din najeriya da ya wuce mm. ya saka hannu a ciki ta zama doka to a ciki akwai mm. dokokin da suka kama a section 24 sashi na 24 mm. na ita dokar eh. kaga ta yi magana akan cewa um, duk wani mutumin da yake aika da aika sakon barazana haka shine kamar threat ba eh ta yanar gizo shine kamar a ce thread through the internet hmm. mutum ya aika wani sako na barazana ta yanar gizo ko kuma ya yi wani ya aika da sako malicious sako sako hmm. da yake gani kamar kawai sako na kage eh. saboda ya musguna wa wani hmm. ko ya bata mushi sannan kuma da cyber bullying shine ka akwai cyber bullying wanda su a kasar waje ba za ka ga mutum a ce ai ana bullying din shi eh. ana cyber bullying har suna committing suicide aka yi bayani akan cewa shi wannan section 24 din aka ce duk wanda aka kama shi yana yin wannan eh. yaɗa abu da wanda yake ba daidai ba duk ta yanar gizo yaɗa manufa mara kyau ta yanar gizo yaɗa wani abu da zai yi um, zai bata gwamnati suna da kuma cyber stalking cyber stalking shine kamar a ce irin da cin dunduniyar mutum a intanet kana bbh kana cin duniyarsa mm. da wata manufa mara kyau to so duk wa'annan sai aka kunsa su a wannan sashe na 24 aka ce gabaki ɗaya su laifi ne a wannan sashen kuma abin nan hukuncin shi hawa-hawa ne mm. akwai hukuncin akwai hukuncin da za a ce a dubu ɗari biyar mutum zai biya akwai hukuncin da za a ce miliyan biyar mutum zai biya wani hukuncin miliyan bakwai mutum zai biya har miliyan goma to to wanda aka kama shi da laifi sannan wanda ko a mushi tara ko ya biya wannan tarar ko kuma a kulle shi zaman yari a ce kaman za a kulle shi zaman yari kaman not less than ba kasa da shekara ɗaya ba to daga shekara ɗaya ko sama to ko kuma a wani hukuncin ma za ka ji an ce za a yi shi tare shi kuma sannan zai yi zaman yari To, to a fahimtar ki waɗannan dokokin ne jaman tsaro suke amfani da su wajen kama a akalla shi a dai waɗannan bloggers ɗin nan tun da aka yi fasin wannan law ɗin in kaga an ce za a kama an aka je a kama wani mutum irin masu wannan rubuce-rubuce a yanar gizo yawanci wannan dokar da ita suke ta'allaka kowace doka tana da tsarin laifuffukan da ake kama mutanen nan da su da ake danganta da wannan doka sun cancanci kamu a ƙarƙashin waɗannan dokoki yawa to ka mu matsalar mu ka kamar mu matsalar mu a Najeriya ai ka ga muna da doka amma bin dokar da yadda ake aiwatar da dokar mu kuma shine matsalar mu kaga shi kanshi wannan dokar da ta faɗa kaga a sashe na arba'in da biyar mm. um, subsection 3 um, rukuni na biyar na uku kai a dokar mm. kaga ai cewa aka yi wanda zai bi duk wani wanda zai bi haƙƙi akan wanda zai bi abu akan wanda zai hukuntar da dokar wanda zai amfani da dokar ba kamata yi a ce an yi setting up a council wannan council din kuma ya zama na mahaɗa ce na intergovernmental agency kamar a ce attorney office attorney general iya da wakili representative a ciki eh. iya da wakili efcc suna da wakili ss suna da wakili police suna da wakili duk waɗannan agency din na gwamnati hmm. suna da wakili a wannan su ne za su haɗa su zama wannan council ɗin. To. Wannan council ɗin shi ne yake da ƙarfin da zai aiwatar da doka su ne za su yi wannan dokar. To. To zuwa yanzu uh, an kafa wannan majalisar? Jin yanzu ai ba har yanzu ba ni har yanzu not that har yanzu ba a kafa majalisa irin wannan ba. To. saboda dai in za a yi wannan kama kama zaka ji an ce ai police sun je sun kama mutum ko EFCC sun je sun kama shi kuma sannan ita kanta dokar a wannan sashi na 45 da sashi na 50 suka ce shi kan shi kaga mutum kafin a kama mutum sai wannan council din sai sun aika sai an je wurin alkali an je an samu warrant a wurin alkali kuma samun warrant din a wurin alkali ba wai kawai warrant za a je a samu na a kama mutum ba sai an je neman warrant din sannan sai an yi nuna wa alkalin an tabbatar mashi da cewa ga laifin da mutum ya yi ka san kamar yanzu idan mutum zai idan idan mutum zai idan za a yi proving cewa kamar in zan yi in zan yi in na kawo kara kamar an bata min suna mm. na kawo gaban alkali ai akwai abubuwan da zan tabbatar wa da alkali cewa wannan fa abin da aka yi fa eh. ya bata mun suna ina sashen din sun ce sai an je an nemi warrant a gurin alkali eh. an tabbatar musu da cewa ga fa abin da aka yi ga abin da aka yi an musu bayani kuma an nuna cewa sakamakon yin wannan abin ya bata sunan wani eh. ko kuma shi wannan yanzu ya je ya kai musu kara ya je ya kai musu kara su kuma sun je wurin alkalin an tabbatar da abin warrant an tabbatar da haka sannan alkali zai bada warrant idan alkali ya ba da waran sannan sai a je a kama shi amma kaga duk wannan kama kaman da ake ban taba jin an ce ga wanda aka ji aka karbo waran aka kama shi ba sai dai a je a dauko mutum a abin nan kuma kaga um, kamar yadda doka take faɗa mu a Najeriya duk wanda aka kama kaga dai abin da innocent sai an yi turbin cewa abin da cewa wannan laifi ya tabbata cewa ya yi. Amma barista ai eh, eh. barista ai a Najeriya an ce abin ba haka yake ba ne da an kama kana da laifi sai ka tabbatar cewa ba ka da laifi. Maimakon cewa. Ai wannan dai wani abu ne na daban. Masu haro da wannan fashin bakin Allah kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin Abdul Wahab Muhammad da barista Huwaila Ibrahim da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa habo Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. wani ministan kasar sudan ya shaida murya amurka cewa shugaban hamayyar sudan ta kudu rick mata yana jinya a khartoum ministan watsa labarai ame bilal ya shaida murya amurka cewa an kai mata sudan cikin wani yanayin rashin lafiya mai tsanani bilal ya ce shugaban hamayyar yana fama da wani matsanancin ciwon kirji da kuma matsala a kafarsa domin ya yi tafiya da kafa ta tsawon kwanaki goma sha biyar ya ce an sanar da juba halin da yake ciki shugaban sudan ta kudu salva kiir ya sauke mataimakin nasa ne daga matsayin mataimakin shugaban kasa bayan sake barkewar wani sabon fada babban birnin kasar watan jiya tsakanin dakarun da ke goyon bayan abokan hamayyar fadan ya tilasta dubin dubatan mutane kauracewa matsugunansu mata ya janye zuwa cikin jeji lokacin fadan kuma cikin watan nan dakarun wanza da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a demokaradiyyar jamhuriyar congo suka samo shi da rauni a kafa kakakinsa ya faɗa tun farko cewa ya cewa sudan ta kudu ne da nufin gujewa dakarun kir kuma raunin da ya ji a kafa ba shi da tsananin da zai buƙaci jinya da aka tambaye shi wanda ya raka mace zuwa khartoum sai bilal ya amsa da cewa shi kaɗai ne ya tafi sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka John Kerry ya faɗa yayin ziyarar da ya kai wa mai martaba sarkin musulmi a Najeriya cewa za a iya shawo kan kungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi ne kawai idan gwamnatoci suka magance ircin hanci da rashawa da kuma suka kuma samar da dama ga matasa. Ziyarar ta uku wadda kuma mai yiwuwa ita ce ta ƙarshe da Kerry zai kai Najeriya a matsayinsa na sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka. ta zo ne a daidai lokacin da kasar ke fama da barazanar koma da tattalin arziki da kuma matsalolin tsaro iri daban-daban da yake jawabi a fada mai martaba sarkin musulmi sa'adu abubakar keri ya ce hakkin gwamnati ne ba al'umma damar da za ta hana su shiga wato kungiyoyin ta'addanci ya ce idan ana so a cimma maslaha da kyakkyawar makoma tilas ne kasashe ba kawai za su yi kokarin kawo ƙarshen tsaurin ra'ayi da ke goyon bayan 'yan ta'adda kaɗai ba amma tilas su samar wa al'ummarsu wata dama da tafi waccan kere ya ce babu wani abin ban haushi da ci ga da karya gwiwa eh, da ya shige al'umma ƙasa tunanin cewa gwamnati ta cuce su shugaban amurka barack obama ya kai ziyararsa ta farko jiya talata a jihar louisiana inda wata mummunar ambaliyar ruwa ta lalata galibin yankin kudancin jihar shugaban kasar ya jaddada wato ya jaddada waɗanda ambaliyar ruwan ya shafa tabbacin gwamnatinsa na ba da ƙarfi wajen sake tsuguna da su to da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin yanzu kuma a don kowa da kowa nan sashen hausa musamman grace alheri abdu da ta taya ni gabatarwa sai cuba hiro jojo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shiri